a daidai lokacin da aka ciyo gangara zuwa kwana ta ƙarshen yakin neman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar nijar maganganu ne ke cin karo da juna tsakanin ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya wanda jam'iyyu 43 ke marama a wannan zaben na bana cewa da shugaban ƙasa mai ci yanzu alhaji muhammadu isuhu a ɗaya hannun da alhaji sani umar madugun adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar jam'iyyar MNSD nasara ta tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Tanja. Maganganun na nasaba ne da yadda kowanne daga cikinsu ke ganin yadda sakamakon zaben zai basuwa a ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2016 inda shugaba mai ci yanzu Alhaji Muhammadu Isu ke cewa karo guda ne za a yi ya lashe zaben ba sai an je hutu ba kamar yadda ya jaddada mini a lokacin da na tambaye shi yaya yaya ko yake ganin hakan za ta yoyo abin da ya sa hujja guda uku ne na farko ina da goyon bayan jami'in siyasa 43 na biyu shekara biyar an ja aiki na uku shekaru biyar masu zuwa ina da tsari ina da program shi ma ja aiki ne za a yi domin a taimaka ma talaka ina ganin wannan hujja uku ita ce tasa su 'yan kasa da kansu suka ce ga wannan gami zaben shugaban kasa. kokowa ce wadda ba ta ɗaukar lokaci kahi guda ne za'a ba za ta kai hutu ba alhamdulillah sai dai alhaji sainu umar madugo yan adawa a lokacin da na firanta da shi sai ya ce sun sura fa in ku kawo insha Allah me su sura in ku dawo. ba za ta yuyu a yi kashi guda ba a yawa sauran yan takara bugun kawo wuka amma na san abin da zai faru za a yi bugun fice hili ne domin za mu karɓe mulki daga hannunsu bayan wannan zaben. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.